Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkamu da wannan lokaci da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a lokaci muna kawo muku abubuwa ne da suka shafi harkoki na samun kuɗi a online ta hanyar amfani da naira ko kuma dollars ta investment ko kuma ta kyauta. To a wannan lokaci hanyar da muke ɗauke muku da ita hanya ce ta kyauta kuma garanti. Wannan da kuke gani wata exchange ce da suke ba da kuɗi ga duk wanda ya rajista kimanin dala ɗaya da dubu biyu ko kuma abin da ya yi sama da haka. wannan kuɗin zai iya kama naira dubu ɗaya ɗari biyar ba tare da kasa kuɗin ka a cikin wannan exchange ba kuma ka yi invite ɗin mutum ɗaya ka samu kusan dala ɗaya da abin da ya yi sama ba tare da shi ma ya sanya sa ba shi ma ya samu kai ma ka samu a takaice dai zai muku bayani akan yadda za ka yi amfani da wannan wallet yadda za ka yi rijista da za ka yi wato KYC ka samu wannan ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin sanin yadda za ka yi KYC domin dalilin yin wannan bidiyo shine wato yadda za ku yi KYC domin KYC din yana da buƙatar nutsuwa amma abin ba wahala amma in ka nutsu za gane lafiya lau ba tare da bata lokaci ba za ka danna kan link ɗin da ke akan description zai kawo ka wannan fuska bayan kawo ka wannan fuska za su ce ka sanya username ɗinka za ka iya sanya duk daga gara ma amma ka sanya username ɗin da za ka riƙe domin username ɗin yana da amfani sosai to sai ka zo ka sanya email ɗinka anan sai ka sanya password ka sake maimaita wannan password wannan da kuke ganin nambobin ɗinnan su ne invitation code ɗinka wato da za ka samu damar samun wannan dala ɗaya da ɗigo biyu ɗinnan lafiya lau ko da ɗigo uku lafiya lau kai tsaye yanzu dai bari in sanya bayanai na sai mu dinga rajista nawa kai tsaye ba tare da matsala ba bayan rajistan ya successfully za su tura maka wasu lambobi gashi nan guda shida a cikin email ɗinka sai ka je ka lalibi wasu sai ka saka su a nan yanzu bari in je a cikin email ɗin sai in je in ɗauko in saka in ka shiga email ɗinka za ka ga sunan yanzu bari in je in sanya nawa a cikin kai tsaye ba tare da matsala ba bayan ka sanya sai ka rinda aka rubuta verify za ka ga ya verify successfully to daga nan zai shiga da kai a cikin wato wannan account naka da ka kirkira da ita to za ka yi a play store ka sauke application ɗinta kuma za ka yi amfani da ita wato ta hanyar browser idan ka shiga za ka gani suka ce email ɗinka verified to amma idan ka zo a nan sama inda kake gani alamar yanka yankan nan idan kana so ka amfani da ita ne ta browser za ka taɓa idan ka taɓa za ka ga email ɗinka da komai da komai to a taƙaice dai ya kamata a ce ka shiga wato ta hanyar browser sai ka je kai verify in kuma kana so kai eh, ta hanyar application kuma ta browser kake so kai ga inda aka rubuta verification din sai ka taba shi gashi kai tsaye bayan ka yi login na account ɗinka kai tsaye to za ka danna inda aka rubuta verify ga shi kai tsaye masu nuna ma shi akan fuska to sai ka danna inda aka rubuta verify ɗin nan kai tsaye idan ma ba su nuna ma shi akan fuska ba baka da matsala to sai ka danna wato wajen mi ɗin nan za su nuna maka to yanzu bayan ka danna kai tsaye za su za ka danna inda aka rubuta start a nan ƙasa sai ka taɓa idan ka taba za su tambaye ka wani kati kake amfani da shi wato government wato passport a kake amfani da shi ga shine da yayi national id card ko kuma passport ko kuma driver license to sai ka amfani da wanda kake da shi kenan misali in kana so ka amfani da national id card ne sai ka zabi na saman nan kai tsaye sai ka danna continue a ƙasa idan ka danna continue abinda za su tambaye ka anan shine wato kasar ka wace ƙasa kake anan sai ka zo ka zabi ƙasar da duk kake a cikin ta ni misali a ce ina Nigeria zan zabi kasa ta anan kai tsaye misali bari in yi bayan ka rubuta sunan kasan ka sai ka taɓa ta kai tsaye za ka ga ta hau akan jeri lafiya lau to bayan ƙasar ka ta hau anan za su tambayi ka first name ɗinka da last name ɗinka wato sunanka da ya daidai na na ka na zama ɗan ƙasa da kuma sunan mahaifinka da ke a jikin katin ka na zama ɗan ƙasa sai ranar haihuwarka da ke da ta daidai da ta katin ɗan ƙasa sai ka lalaba katin ɗan ƙasan ka ga yaushe ne ranar haihuwarka duk da abin da ka gani ka san ka rubuta na wato date of birth ɗinka shine zaka rubuta nan sai ka zo ka zaɓa idan ka zaɓa zaka zo misali a ce an haife ka ne a watan wato September ɗin nan sai ka zaɓa sai ka zo ka zaɓi wato in sha hudu aka haife ka da watan September ɗin nan idan kuma sai ka zo ka zaɓi ƙasar ka wato wato shekaran ka da aka haife ka misali a ce wannan shine shekaran da aka haife ka sai ka rana confirm misali to sai ka zo a nan zaka rubuta city ɗinka idan ka ga dama city ɗinka zaka iya rubuta sunan garinka ko kuma local government ɗinka ko kuma state ɗinka amma nan kada ka sanya state garin da kariya ta takaice sai ka rubuta anan kuma zaka yi rubuta sunan unguwarka garin da kake wato unguwar da kake a cikin ta zaka yi rubutawa anan address ɗinka inda kake zaune zaka yi rubuta anan suna inda kake zaune anan kai tsaye to anan zaka zo inda kake ganin expiring date dalilin yin wannan bidiyo dalilin wannan wajen inda kake ganin expire din nan wato shine nake so yi mana bayani akai shi sabida waɗansu dalilin haka zai hana su yin KYC din nan to anan ƙasa zaka zo dai ka sanya katin da ke a jikin katin ka na ɗan ƙasa wato nambobi misali yinin number da shi shi zaka sanya anan anan inda kake gani to sai ka zo ka zaɓi wannan expiring date ɗin sai ka zaɓa shi ma za ka zaɓa shi ma expiring date ko da ba shi a katin na ɗan ƙasa to za ka ƙirƙiri wanda kake so ne ba karɓa matsala suna karɓa misali a ce an haife ka watan nuwamba ɗin nan sai ka zaɓa misali a shekara wacce shekara ka haife ka anan za ka zo ka zaɓi shekarar da kafeka haife ka anan za ka zo ka zaɓa misali misali sai ka zo dai ka zaɓi ƙasar da ka zaɓi dai shekarar da aka haife ka to yanzu dai gashi nan ba su ba mu damar wani zaɓi ba to amma a haka ma idan suka kyale ka ba da ka da matsala sai ka danna ka danna confirm kai tsaye idan ka danna confirm okay afwan dama suna buƙatar wato ka zaɓi shekarar da katin ka zai expire misali sai ka zo ka zaɓi wannan a ce shine shekarar da katin ka zai expire sai ka danna confirm sai ka sanya wannan kati sai ka rana continue za su nuna maka inda za ka ɗauki hoton wato gaban katin ka da nan ƙasa za su nuna maka wani waje inda za ka ɗauki bayan hoton katin ka na ɗan ƙasa za su nuna maka inda za ka ɗauki selfie na ka shi ke ka kammala KYC sai ka jira su yi approving to bayan sun yi approving suke saka maka wannan wato dala ɗaya da something akan balance ɗinka lafiya yanzu kuma za mu shiga cikin account mu. domin nuna maka yadda za ka gane KYC ɗinka ya yi successfully da farko dai bari mu zo danna yi login na account ɗina kai tsaye ba tare da wata matsala ba yanzu zan sanya wannan username ɗin da na yi register da shi dalilin da yasa nace maka yana da amfani da shi dole sai da shi za ka yi login to sai ka sanya wannan username anan sai ka zo ka sanya password ɗinka sai ka danna login za su tura maka wasu lambobi a cikin email ɗinka sai ka saka su sai ka yi login lafiya lau kaga inda zai nuna maka inda zaka sanya wannan email wato nambobin da zai ya tura ma a cikin email barin je nuna maka nambobin sai ka host kai sai ka saka su ga lambobin kana gani ga sunan login dan haka sai ka kafe su sai ka je can ka piston din su kai tsaye barin yin piston din su ku gani so kana piston din su sai ka danna confirm kana confirm zaka ga login ɗinka ya yi successfully to yanzu bayan mun login idan muka koma a can zaka ga cewa muka rina kan bangaren wallet zaka ga ya dawo da mu zai nuna mana asalin yan dalolin nan da muke da su akan balance ka ga shi nan gashi na kana gani idan muka danna wannan spot kuma za ka ga har coins din da aka bamu wato daulolin da shi gashi za ka ga kuma ya bayyana to yanzu abin da za a yi ne ya za ka gane wato kiosk din ka yi kyau to za ka danna aka rubuta alamar home din nan idan ka taba shi to a can sama za ka ga wani wato alamar wato alamar mi din sai ka taba so kana danna shi zaka ga ya kawo ka nan to kai tsaye idan ka ganshi a verified ka ga ka to haka yana nufin ya yi KYC din ka ya successful kenan ya verified idan bai verified ba za ka ganshi a ja rubutu kuma za ka ga an rubuta all verified idan kuma kana so ka invite ka ga yana ke ganin referral din nan sai ka dauka idan ka dauka sai ka tura wa mutum ka danna idan ka danna za ka ga wajen link ɗinka ga kuma invitation code idan application zaka tura mutum to wannan invitation code ɗin idan ka ɗauka ka tura mutum ya sanya shi wajen referral ya ma yi idan kuma ka ɗauki wannan link ka tura mutum zai yi register dama zai je mai tare da invitation code da komai sai ya register kai tsaye idan har ya kammala KYC to za su baka wannan dala ɗaya shi ma za su bashi dala ɗaya da something kuma ko mutum nawa kai invite zaka za su baka kuma zaka yi cirewa lafiya lau yanzu kuna bin mu bashin wato bidiyo akan yadda zaka cirewa insha Allah rabbi za mu gabatar muku da shi nan ba da jimawa ba kawai dai idan har kai bako ne a wannan channel zaka yi subscribing idan kuma ka subscribing kada ka damu insha Allah rabbi kowane lokaci zaka iya ganin wannan bidiyo a wannan YouTube channel tamu ko kuma mu daura update akan Arewa Cash TV wato online house TV dake a cikin Telegram da kuma wato group group na da suke a cikin whatsapp insha Allah wa bidiyo za ku ci gaba za ku ci da ganin waɗannan update update da kuma abubuwan da suka shafi harkokin samun kuɗi iri iri daban-daban mu haɗu a lokaci na gaba ku kasance tare da mu